na lafiya masu lafiya jiki da tamara eh shawara mai cinci shawara a sama'u ko ga dangan nan ku buga sarauniya yana kallon ku eh ku buga sarauniya kallon ku eh, ga dangan nan ina basira yan zaki ina mare hukuwar adashe eh, ga dangan nan bana manta nana Allah ya karo sauki eh kai ke da ba da ke idan kuna da shiga mutum ta tana bacci ya zace tana kula da yunwa ga dangan nan ga dangan nan ke ke da kuɗi saboda siriya ba ga dangan nan ɗata ke ke da kuɗi da muhammad Salim ga dangan nan ga dangan nan aka ce aka ce mata da mutum yawa kuma mawaƙa da masu kalan mu da kamar da yan mata hajiya

na ciki ka bude ido kai kallo ku matsa ɗaya fage ɗaya mu tunda na san dai ba guda ba ta ga dandana ga kai kai da rasa ne aha ai dai kin fasa tsoron ga eh, ga ga eh, ta shayi na alhada abadan alaƙa kwamishinan sai da saniya uban baboro ga dandana wai manyan yan damar bangaren kudu jamus har yanzu ban gane ko kuta ne ke rabu mai dogo ba a'a ku buga dan muna kallon ko ne ma ko addu'a eh rauni ne baya so a ji amma a faduwa ko irin kembori mu zaga yana da kyau eh ɗaya da ki sama ɗaya da ki ɗan kowa da ki iska Allah ya saka mata gaban da nan gaban da nan gaban da nan gaban da nan alhaji bello alhaji bello salon mu fara da ne sauki gaban da nan kaje ba ce ba haka da san damban nan ba ko tsaya ku mutu nan a sagaya ni ba ruwa na ko kun ta'adda ya iya ga cina magana a koma yaki a koma yaki ga damban nan da dogon cire da ko shin goma da ga damban nan kai dan damban suna suna cin kwanan makwaɗi wannan dambe dambe ɗaukan fansa ne tsakanin goshin gurma da sai shi dogon cile wanda yake dambe ɗaukan fansa ne goshin gurma da yana neman fansarsa wajen dogon cile da na riga na hargo mata ya sumar da dogon cale da A wasan sannan yana cin kwana wasan da kwana uku jere da juna ake wannan wasan ana ɗauki ba da iyakan wannan wasan tsakanin kudu a tsakanin jamus da gurmada kai amurta da su su gira ne suna adana mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mai amurta Wasan ne wanda ake bugawa a nan cikin garin ojo a wani state lakin yana ƙara kuma ƙwarin gwiwa a yi da sharing domin kasancewa tare da mu. Iya, ina ‘yan Fulani gwamma ta baka da wani ta ba haka da shi a kuɗinta ga dan ban na ɗaya eh, ima. Eh. Ga dan wanda ake bugawa tsakanin kudu da jamus bahagon shosu dan zaki shi ne mai farko da sai wannan bahagon barde shi ne mai dadawa a kansa kuma shi ne dogo eh. da suna cikin wala su biyu a yi mana suskira da sana adana mana kararrawa eh. kar a manta da shi yare laki yana kara mana kwarin gwiwa bakon birje da ya kai wawa ya kura bakon shan su dan zaki ya zuke kowa kowa eh Allah na iya taimakon bara ya taimaki mai kaya ga dan banan dan na san sa sai dai neman eh wasan dai wanda ake bugawa na 21 ga watan 21 ga watan 1 2023 inda samfota yan kallo suka ja baya duba da kasancewa ruwan samar suka sauka misalin karfe biyar wayan gidan yan dambe suka dan ja baya ba su samu shigowa ba a nan cikin garin ogere ruwan sama akan maganar hagon shi dan zaki ya ce ba hagon batte dan dakanta gadan mana gadan mana to tali shaida ma wani bace ana neman da kowa ma kowa mutanen ma eh ba ga sa ido ma suna ne. eh, eh? wasan da eh? wasa ne mai hadari inda aka dauki ba dadi eh. ake jufa in jefa ana jefa in jefa tsakanin jamus da kudu tsakanin bahagon barde sai shi bahagon shansu dan zaki bahagon shansu dan zaki baka biyo halin shansu dan zaki ba hankalin mai tafiya mai shayi uwar ɗaki na ta zo uwar ɗaki na ta zo muryan yar fulani ga damban nan ana hanga koya mu sai gida farko na bin naira dubu dubu ana da cikin turmi na muryan yar fulani ga damban nan kai ku hada mana ga damban nan ga damban nan gaban nan da kudu da jamus ake wannan cin kwana eh, makwadi ake jefa in jefa tsakanin bahagon bade sai shi bahagon shan sadan zaki da alaka ya bai kallo kai ya uban ne ke a goma ta yi yau ku wannan gaban ku kwano ke za a ba ku tara ne dai a'a wanda yake kyan kisa da ko cin shi ɗaure yawa ga dan ban nan wasan da ana jefa in jefa kanin shi bagon shi bade sai bagon shi suna zaki wasan da ana ciwa inda wasan yake kara musu daɗi bayan ruwan sama da aka yi yau ba can zafi dogon shagiyar mota dogon shagiyar mota sai shi a wutan kudawa autan kudawa ba lafiya wutan kudawa allah ya baka lafiya uban fada biyun dan sama'ila kenan aka tayar daga bangaren kudu ya ba dogon shaggiyar mota dambe inda za a biya 'yan kallo nan shagon makwa kenan a tankudawa kenan ake jinjinawa ana hada shi da shi da bahagon dila wanda ake wa lakabi da bahagon reza a tankudawa ba lafiya Allah ya baka lafiya komi da lafiya ake yin shi ta ga dambe dambe da ake yi a nan cikin garin ogiri a auguste kar ko manta da su subscribe sannan ku danna mana kararrawa domin samun shirye-shirye mun riga mun dora idan baka yi subscribe ba to kai kokari ka yi mana subscribe saboda haka ne zai baka damar samun wasan mai mudura idan ka riga ka mana subscribers to ka danna mana lakin lakin yana kara mana kwarin gwiwa kai mana shiyari wasa ne wanda ake buga tsakanin biyun dan sama'ila shine baki shine mai hula sai dogon shagiyar mota shine dogo shine fari ga suna cikin wahala su ga damban nan ga nan wasan dai wasa ne wanda kusan ah. kwana uku ku hudu ana yin saba kisa wasan ah, da kowa san kowa eh. tsakanin iyalan jafar kura eh. ake wannan cin mu kwaɗi dogon shagge mota ya kai farmaki na farko dogon shaggiyar mota ya kai farmaki na farko ya ƙara kai farmaki na biyu dogon shaggiyar mota kai farmaki na biyu duk da sama'ila ya ce ake kana haka sun hake ka halaka ne tun da tunan farko

wannan wasan wannan wasan akwai hadarin gaske wannan wasan akwai hadarin gaske laya ta faɗi laya biyu dan sama'ila ta faɗi ga yana dogon shagiyar mota dogon shagiyar mota yana farmaki yana kai duka jefa in jefa ake yana duka yana kai kafa kuma yana kai naushi ya yi kafa biyu sama'ila ya rike to wasan ga dawo tun na biyu yi mana subscribing wanda bai mana subscribing bai kokari ya mana subscribing idan ka yi subscribing so kai mana like like yana kara mana kwarin gwiwa in ka kalli wannan bidiyon so kai mana like sannan kai sharing domin yan uwa da abokan isa amfana wasan ne wanda ake yi cikin garin na ogun state a dogon shagiyar mota shine bari kuma shine mai wando bula sashi biyu sama'ila shine mai wando siminti kuma shine mai dada a kai shine baki ah! da haka ne mana a yi ke nan wata na teka ai kai ai dogon mota ya ƙara kai farmaki dogon shagiyar mota ya kai farmaki na ɗaya cikin wannan turmi na biyu ya ƙara yin kafa ta farko cikin wannan turmin din sama'ila ya ƙara kai farmaki na uku ya kai mangare don aibin sama'ila dogon shagiyar mota ya kai farmaki ana jefa in jefa ana jefa in jefa cikin wannan karnin da ake ya kafa dogon shagiyar mota ya yi mai hannu ya tsaya gurma da jamawa da kuda sun taru sun ce wasan ko ya riga ya yi dogon shagiyar mota da biyun sama'ila sun haƙura da wannan wasa domin kowa ya samu ya nausa masoya na kiransu suna musu alkari